This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau talata 26 ga watan Nuwamba shekarar 2024. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi. Karfe 8 da rabi kenan agogon Ghana. To a cikin shirin za ku ji cewa masana na ci gaba da yin tsokaci bayan da hukumar kididdiga ta NBS a Najeriya. ta fitar da rahoton da ke cewa an samu raguwar rashin ayyukan yi musamman a yankunan karkara a kasar. wannan samar da aikin da nds ke cewa ana matasa na kara eh, samun aiki da sauransu to ai ba gwamnati ce ta samar musu aiki ba su ne sai ga kila uwar bari ko kuma tsanani ya kai tsanani to yau za mu buɗe layukanmu ne domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan ya kuke kallon wannan rahoto shin an samu ƙarin ayyukan yi a yankunan da kuke a tsakanin matasa lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili kada manta sai an saka alamar tarawa wato plus sai a jero lambar sannan muna tafa da shirin allah daya gari bamban wanda ramatu garba baba za ta gabatar a yau shirin ya duba wato hira ne da aka yi ta musamman da wani dan najeriya da ya buɗe gidan gajiyayyu da kuma asibiti a ƙasar jamus. kama fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a assalamu alaikum. Rundunar sojan Isra'ila ta yi ruwan bama bama a wuraren mayakan Hezbollah da ke yankunan kudancin birnin Beirut a yau talata. harin ya zo ne sa'o'i kaɗan gabanin gana wadda aka shirya yi tsakanin prime ministan isra'ila benjamin netanyahu da manyan ministocin gwamnati kan ko za a amince da yarjejeniyar tsagai ta wuta don dakatar da faɗan da aka shafe sama da shekara guda ana yi har-haren na isra'ila sun ratsa da gine-gine ashirin da sojoji suka ce tungar kungiyar hezbollah ce inda suka gargaɗi mazauna wurin da su fice zuwa wuri mara haɗari tare da kiyaye tazara akalla mita ɗari biyar. wannan dai shine adadi mafi girma na gine-gine da rundunar sojin isra'ila ta yi gargaɗi a ƙaurace masu a tsawon kwana guda na shirin kai hari birtaniya na ci gaba da kasancewa cikin shirin kota kwana bayan da mahaukaciyar guguwa ta bi ta afkawa a ƙasar a ƙarshen makon da ya gabata lamarin da ya sanadin mutuwar mutum aƙalla biyu tare da kawo cikas ga zirga-zirgar kan tituna da kuma jiragen ƙasa. ambaliyar ruwa ta mamaye ɗaruruwan gidaje a Birtaniya da waltz a ranar Litinin. kuma ma'aikatan jirgin ƙasa da dama sun soke ayyuka bayan da mahaukaciyar guguwar da aka yi wa lakabi da bat ta afkawa birtaniya da ruwan sama kamar da bakin kwarya da iska mai gudun mita 80 cikin sa'a guda a ƙarshen mako an samu zubar ruwan da ya kai inci ɗaya a wasu yankuna wanda ya sa wasu koguna suka cika makil da ya mai da wasu tituna zuwa hanyar ruwa Kasar Switzerland na kokarin ganin ta dakatar da kwararowar bakin haure daga kasashen babbar abokiyar hudar kasuwanci ta tarayyar Turai. A daidai lokacin da karuwa ayyukan yi da tsarin kasuwancin kasar mai karba haraji kalilan. mai da batun karuwar jama'a al'amari mai matukar muhimmanci amma kuma da sarkakiya. Batun ya taka rawa wajen kawo cikas a tattaunawar da aka yi a cikin da ɗaya. don yin garan bawul ga dokokin da ke tafiyar da harkokin kasuwanci na shekara na dala biliyan 388 sannan tana barazanar sake yin hakan bayan da brussels da ban suka sake tattaunawa a watan maris da nufin kulliyar jejeniya a ƙarshen shekara yayin da karuwar yawan mutane da ke gudun hijira ke kara rura wuta kiraye-kirayen da shin kasar switzerland ke yi na yakin amincewa da kulla alaƙa da ƙungiyar. switzerland na neman bullo da wata dokar kariya a cikin yarjejeniyar kungiyar eu da za ta ba ta damar kula da bakin haure kamar yadda jami'an diflomasiya da 'yan majalisa suka bayyana labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc hukumomin kasar philippines sun ka sammaci ga ofishin mataimakiyar shugaban kasa a yau talata inda suka gayyace ta ta amsa tambayoyin masu bincike bayan da ta fito fili ta yi barazanar kashe shugaban kasar da matarsa da kuma kakakin majalisar wakilai idan har aka kashe ta a wata makarkashiya da ba a bayyana ba ajiya litinin shugaba ferdinand marcus jr ya bayyana barazanar ta a matsayin wani shiri na aikata laifuka tare da shan alwashin yakarta tare da abin doka da oda a kasar a wani artabu da ya kunno kai tsakanin manyan shugabannin kasar biyu na 'yan sandan kasar da sojoji sun nuna fargaba kuma nan da nan sun kara karfafa tsaron marcos mai bawa shugaban kasar shawara kan harkokin tsaro eduardo anu ya ce barazanar ta shafi tsaron kasa ne a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a Najeriya wasu masana na ci gaba da yin tsokaci dangane da rahoton da hukumar ƙididdiga ta NBS ta fitar. Wanda ke nuna cewa rashin aikin yi ya ragu a Najeriya zuwa kaso 4.3 a rubu'i na biyu na shekarar 2024. Rahoton ya kara da cewa matasa mazauna karkara sun fi na birane samarwa kansu ayyukan yi. sai rahoton ya ce matsayin rashin aikin yi tsakanin mata yana nan a inda yake kamar da za ku ji a wannan rahoto da rukayya basha ta aiko mana daga abuja Rahoton ya ce yanzu masu aikin yi a kasar sun karu zuwa kaso 79.5 a rubu'i na biyu na shekarar 2024 daga kaso 77.3 a shekarar 2023. Rahoton na MBS ya kara da cewa rashin aikin yi a cikin biranen kasar ya ragu zuwa kaso biyar da digo biyu daga kaso shidda kazalika rahoton ya ce rashin aikin yin ya ragu tsakanin waɗanda suke da zama a karkara zuwa kaso biyu da digo takwas daga kaso hudu da digo uku sai dai rahoton ya ce yawancin matasan da ke karkara sun rungumi harkar noma da kuma sauran sana'o'in dogaro da kai abin da ya sa rashin aikin yin ya ragu sosai fiye da matasa mazauna birane da suke jiran gwamnati ta samar musu da aikin yi sai dai rahoton ya ce ci gaba da mayar da mata saniyar wari a guraben ayyuka ya sa matsayinsu na rashin aikin yi bai motsa ba daga kaso biyar da dugu daya nan muryoyin wasu matasa 'yan najeriya ne da suka kammala karatun jami'a kuma suka samarwa kansu ayyukan yi sunana sharif mohammed na kammala makaranta a shekara 2022 a nile university to yanzu dai ina sana'ar noma saboda na fahimta in ka tsaya biya gwamnati ko tsaya jiran gwamnati cewa za ka samu aiki to za ka bata lokaci ne kuma ko ka samu aikin ma ba lalle yana kashe ma wutan da zai tara ma a gaba ba sunana mustapha umar na gama makaranta a shekara ta 2019 na gama bsc environmental science na zo na masters na a public health kasancewan rashin aiki da ake fama da shi a wannan kasa da muke ciki mun zo mun rungumi gona kuma dalilin wannan ya sa ma yau tractor nake tukawa abin da bai gaza dubu talatin ya sama kana iya samu a rana daya. kwamar kabir sa'idu dakata wanda shine babban daraktan cibiyar wayar da kan al'umma akan shugabanci na gari da kuma tabbatar da adalci wato kaja ya bayyana cewa wannan kididdiga abin farin ciki ne sai dai ya ce hakan baya nuna cewa gwamnati ta koma gefe ta zuba wa lamuran matasa ido kawai. to wannan ai abin ayi yi maraba da shi ne So amma a gwamnati tana da rawar takawa a wannan bangaren shine na a tabbatar da cewar an yi duk kudura-kuduran da ya kamata a yi domin haɓaka waɗannan harkoki na dogaro da kai na matasa. Bangaren rahoton kuma da ya yi maganar cewar ana mai da mata saniyar ware wannan abin kai ne wannan ya nuna cewa har yanzu akwai sauran rina a kabar. Hassan Saddauna ɗaya ne daga cikin masu nazartar lamuran yau da kullum ya danganta hakan da rashin hubbasa daga bangaren gwamnati da kuma wahalar rayuwa da matasa suka tsinci kansu a ƙasar sa suka fara samarwa kansu mafita. Wannan samar da aikin da NBS ke cewa ana matasa na ƙara eh, samun aiki da sauransu. To ai ba gwamnati ce ta samar musu aiki ba, su ne suka ga kila uwar bari ko kuma tsanani ya kai tsanani abinda da suke dogaro da shi shine takardar boko da shauransu wadda kuma a duniyar yau duk duniyar da ta ci gaba an wuce maganan takardar boko suka gwammace su koma su kama na duke sana'ar na duke tsohon ciniki in kina maganan gwamnatin tarayya ne a gwamnatin tarayya ta kasa mana domin ai ko da wasu suka samu aikin yin ta hanyar noma da shauransu gwamnatin tarayya tana ba su wani taki ne yan ƙasar je na ci gaba da samarwa kansu hanyoyin shigar kuɗaɗe domin fuskantar yadda hawa farashin kayayyaki yake a kasar babu kakkautawa rukayya basha muryan amurka daga abuja a najeriya a gaida rukayya basha to kan wannan batu na rahoton hukumar ta nbs za mu buɗe layukanmu nan da ba an jima kaɗan don ku kira ku bayyana mana ra'ayinku shin an samu karuwar ayyukan yi a yankunan da kuke kafin nan yanzu agogo a nan washington dc na cewa karfe 4 na yamma ne saura minti ashirin shirin na mu kunne a kan mitoci 19,31,49,60 da kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango a jamhuriyar nigeria za a iya samun mata a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5 kazalika a kodayaushe za a yi zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu ga shirinmu na gaba. wani gari wani gari wani garin da ake kurba manja na zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canje ja a suna ba wani gari bai kai arewa hali ba wani gari da ake kurba manja na zalla assalamu alaikum Barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari banban. Sunana Dr. Kabiru Ibrahim na fito daga ƙaramar hukumar mulki ta Ilela da ke a cikin jihar Sokoto. To bakonmu na yau a cikin shirin kenan. A gaba kaɗan muna ɗauke da tattaunawa mai mahimmanci a tare da bahaushen ɗan Najeriya wanda ya kafa tarihi na buɗe wani katafaren gidan kula da tsofaffi da kuma asibiti a birnin Ham da ke ƙasar Jamus. Babban burinsa shine amfani da wannan wuri da ya buɗe a matsayin hanyar da zai ba wa dubban matasan Najeriya damar zuwa kasar ta Jamus domin samun aikin yi da rayuwa mai inganci. Ba wai na buɗa shi don ƙashin kaina ba ne kawai. Saboda na kula da irin labarin da nike ji da nika gani cewa yanzu a gida akwai matasa da ɗimbin yawa waɗanda suka ƙare karatu amma kuma babu aiki. to wanga wurin zai ba mutane da dama idan suka je suka koyi yaren jamusanci damar samun aiki. To yanzu haka akwai matasa da dama a tarayyar Najeriya da ke son amfani da wannan damar. Hello, guten Tag. Ich heiße Aminu Muhammad Kasim, komme aus Nigeria. Ich bin 27 Jahre alt. Ich bin verheiratet und ich habe eine Tochter. My name is Ahmad Imam Abdullah and Stami english from Nigeria, our Sokoto State. Sai dai duk da waɗannan nasarorin hakan ba wai ya zo ba ne ba tare da ƙalubale ba. Shi duka yare aka ce zaka koya da girman ka su akwai ƙalubale da yawa saboda ko karya harshen da pronunciation a turanci da intonation abubuwa ne mabambanta daga kowane irin yare. To sai a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba. Bai kai gabas da nisa ba. Wani gari. Bai canja ja a suna ba. Wani gari. Bai kai arewa hali ba. Wani garin da ake kurba Madalla, to muryar Amurka ta yi nasarar tattaunawa da Dr. Kabir Ibrahim. a nan da ya soma ne da bayani kan dalilansa na sha'awar zuwa kasar jamus karatu da yake ni na yi karatun likitanci a bulgaria kuma tun ina ganin shekara biyu kamin mukari nake dubawa ina bincike a ina ne mutum zai je ya yi ƙarin ilimi ya ƙware a inda ba sai ya biya kuɗi sosai ba to sai na ga cewa germany na ɗaya daga cikin waɗannan ƙasashe inda ma lokacin da kake yin karatun biyan kama ake yi wasu 'yan allowances haka to jim kaɗan da kammala karatunsa a jamus basakwacen ya soma ɗaukar hankali a sakamakon buɗe wani asibiti da ya yi tare da samar da gidan kula da tsofaffi abinda za a iya cewa ba a saba ganin hakan ba a tsakanin 'yan najeriya musamman ma hausawa na farko dai wurin da ake kula da tsofaffi kuma shi abin da sa ne buɗe wannan wurin saboda na kula da irin labarin da nake ji da nake gani cewa yanzu a gida akwai matasa da ɗimbin yawa waɗanda suka ƙare karatu amma kuma babu aiki mun san cewa gwamnati ba za ta iya ba kowa aiki ba to wanga wurin zai ba mutane da dama idan suka je suka koyi yaren jamusanci za su samu dama su zo su yi aiki eh, shi kuma na biyun asibiti amma shi wannan gaskiya sai likitoci da annan waɗanda suka ƙware gaskiya su ɗi za su yi aiki a can ko kuma likitoci da a gida waɗanda sun yi koyi yaren jamusanci sun ƙare amma suna bukatar takardu da za a ba su dama su zo nan. Bugu da ƙari a yayin da wasu ke neman tallafi daga gwamnati kafin su soma sana'a domin dogaro da kai irin nasa. Likitan ya ce ya iya gina wa kansa komai ba tare da neman taimakon gwamnati ba. To gaskiya ni kaɗai na tsaya da ƙafafuna wajen wannan aikin sai dai na samu mutane waɗanda sun ka cancanta suka san aikin suka kama min muka yi tari amma dai taimako da gwamnati babu wani taimako da gwamnati gaskiya ta bamu sai dai kuma babbar damar da ya samu daga gwamnatin jamus ita ce ta taimakawa ainun domin inganta rayuwar matasan najeriya da dama yanzu bari mu do misali cewa kila muna da waɗanda suka ƙare secondary school da dama a najeriya amma ba su da aiki ni kuma ba su samu karatu ba to idan za su je su karanci yaren jamani su kai b2 ake ce ma abin waɗannan matasan za su samu admission a jamani mm. gehen nan lafiya duk wanda ya samu admission lokacin da ya fara karatun shi wannan watan farko akalla za a bashi euro dubu ɗaya da da zai ci abinci kuma ina ganin a zaman mutum ɗalibi waɗannan kuɗin sun ishe shi sosai domin kuma waɗannan student ɗin za su taimaka mana lokacin da suke karatu su yi aiki wurinmu su kuma gwamnatin germany za ta biya su ke ga taimakon da mu kuma za mu samu da gare su Kondalo, sunana asiya nasar habib daga nigeria katsina state sannan ni nas midwife ce tambaya ta a gare ka da ta kabar ita ce yanzu a matsayina na wadda nake a katsina state kuma ina da burin son zuwa germany domin in yi karatu kuma ina da wurin yin aiki kama a irin facility din da ka buɗe to kamar da midami ya kamata a ce na yana da shi na tanada uh, malama asiya nasir habibu to abin da ake bukata daga gare ki shine certificate din german language zuwa level din b2 idan kika kammala sai a yi translation din ki sai a turo muna su kawai abin da muke bukata daga nan kuma mu a wajenmu za mu kai takardun sai a samo miki izinin aiki a nan sai mu tura miki shi kenan ake bukata da takardun. aiki da dr kabiru gaskiya akwai daɗi sosai na farko ba damuwa ta tare da aikin in ma baka gane abu ba zai bi a hankali har sai ka gane ba damuwa abu na biyu kuma in ni magana da yaren jamusanci idan ban fahimta ba baka gane wani sai a koma sai a yi da hausa ta bakin Malam Awal Usman kenan ɗaya daga cikin ma'aikatan da ke aiki a asibitin na Dr. kabiru. To yanzu haka akwai tarin matasa a najeriyan da suka dukufa wajen koyon harshen Jamusanci. Ich heiße Amine Muhammad Qasim, ich bin 27 Jahre alt, ich bin verheiratet und ich habe eine Tochter. Kamar yadda kuka ji na gabatar da kaina a yaren Jamusanci, ina tabbatar muku cewa a halin yanzu da ake ko da ba jamushi zan iya tsaba in yi magana kuma ya fahimci ni kuma ni ma in fahimci me yake faɗi. Hallo, guten Tag alle. Ich heiße Faruk Ibrahim Lahodu und ich habe seit vielen Jahren als Operation Raum Krankenpfleger gearbeitet. Also ich wusste etwas über Deutschland und die deutsche Sprache durch den Gründer des Doctors Club. Madalla. To ma sauraron mu da haka ne za mu sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gare bamban. a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen hausa na muryar amurka ramatu garba baba ke cewa da ku mahuta lafiya daga nan birnin Bon na tarayyar jamus madalla a gaida ramatu garba baba yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana mana ku kan ya kuke kallon rahoton da hukumar ƙididdiga ta nbs ta fitar inda take cewa an samu raguwar rashin ayyukan yi a kasar shin yaya lamarin yake a yankunan ku lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili to mun samu kira daga kwantagora wane ne a kan layi daga kwantagora Muhammadu Lalo kana magana da injiniya mai gero makeri kwantagwar jihar Neja. To muna jin ka menene ra'ayinka dangane da abin da ake? Hmm. game da aiki mu dai nan Neja nan a yankin da nake kwantagwar ba a samu ci gaba ba. Saboda yanzu gora akwai matasa masu digiri mutum ya kai dubu ba wanda ya samu aiki da shekara hudu za kowa yanzu. Da haka mu kan Neja ba a samu ci gaba da a matasa sun samu aiki gaskiya ba ci gaba. Mu kan Neja. injiniya mai girma kiri kwanta bora to malala mun gode injiniya lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili ga kira mun samu daga kaduna wani ya kalayi to sunana ibrahim alarama daga cikin kaduna to mana jin kamala ibrahim to ni wannan hukuma sai yi mamaki wani irin matakai ne suke bi wajen ganin cewa sun yi wannan bincike wanda yana da kyau a ce kafin su fitar da wannan rahoto su shigo cikin al'umma ne su ga yadda jama'a suke rayuwa amma wannan rahoto kwata-kwata bai yi kama da gaskiya ba na iyaka ma eh, rashin aikin yi kullum ƙara ƙaruwa ma yake bisa ga la'akari kawai da wutan nefa rashin wutan nefa tana haddasa rashin aiki ga jama'a ga baki daya fatan mu dai a san yadda za a yi jama'a samu aikin yi a gyara kamfanoni a rage haraji sannan kuma a tallafa ma masu hannu da cuni su masu kara buɗe wasu abubuwa to mun gode ibrahim na kaduna ga wani akan layi daga bauchi wane ne ke magana daga bauchi hello na bauchi kana tare da mu muna jin ka na bauchi tana kamar ya samu tangarɗa da to muna jin ka daga daga katsina daga katsina to muna jin ka na katsina yawwa abinda muke abinda muke magana mu muna ganin kamar tattalin arzikin kasa har yanzu dai bai bai a samu ci gaba saboda mutane suna kwana da yunwa suna wahala wasu na asibiti wasu na ina ganin gaskiya akwai matsala saboda haka muna roƙo a yi a dai sake dai eh, sake tuba su da dukai da dukai da aka yi aka kira su. to madalla mun gode na katsina kada manta lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas eh, biyar muna duba batun rahoto da hukumar ƙididdiga ta nbs ta fitar wanda ke cewa rashin aikin yi ya ragu a najeriya wato da kaso 4.3 a rubu'i na biyu na shekarar 2024 to wane ne a kan layi? Mala Alasan ne daga bombay. To muna jin ka Mala Alasan. Yawwa dama batun aikin yi hmm. gwamnati tana da ayyukan yi wanda za ta kamata ta ba ma yara hmm. ma matasa wanda suka zama aiki yanzu sama da shekara wajen koma kusan ba a dauki aiki ba ba shi ana ritaya ana mutuwa amma ba a replacing wayannan ayyukan ba da sojoji ba isan mu ta yi ba polis ba isan mu ta yi ba ma'aikacin gwamnati local government and state duka ba aikin da wayanda wayansu mutane da suke ciki a wuri amma an kasa ɗaukan yara domin a cike wannan gurbi saboda waɗansu su samu aikin yi ka noma ma maimakon a sayo taki a wadatar najeriya da kada taki a samu waɗansu su shiga gona su yi noma su dan farfado an rasa to mun gode malala na jihar gombe ga wani akan layi daga naija wani ne akan layi salamu alaikum amin wa alaikum eh, wasan likitan kashi daga naija state to muna jin ka likita hmm, muna jin ka wato rashin aikin gara ko gani duk matsalolin da ya kawo shi wannan matsalar da ne shi ke sa mu talaka mana wahala hmm. idan Allah ya sa aka sauki ma man fetur yanzu ya samu ya sauka daga talaka talaka zai samu sauki amma manyan mutane su ke samun jin daɗi talaka muna cikin wahala amma ba sa ganewa haka. ta mun gode na jihar Naija bari mu je kwara wani ya kan layi a gurguje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Eh Bello Garba Dinawa kala kala daga nan kwara. To muna jin kamar Garba. Wannan rahoto da aka yi suwa ba rahoto ne wanda ana gaskiya ba da idan muka duba rashin aiki ma rashin tsaro yayi. Ga rashin tsaro babu dama mutane ba su da dama su je gonakin su yi noma. babu aikin yi ga mutane ga matasa sun gama karatu amma babu aikin yi abin ma karuwa ya rike aikin karuwa ya ba wai cewa abin ya rabu ba gaskiya wannan to muna godiya bari mu je Bauchi a gurguje wane ne akan layi a Bauchi Suna Alhaji Sule mai disko bakin kasuwar gambaki kamar hukumar katagun azare jihar Bauchi. To muna jin ka Alhaji Sule. Yau akan me wadda muna ta kokarin kama ku akan me muna magana kan batun hukumar da wato rahoto da hukumar NBS ta fitar cewa an samu karuwar ayyukan yi a Najeriya menene ra'ayinka a gurguje to kamar layin alaji sanar daga bauchi ya katse kuma da haka muka kawo karshen daukan wayoyin naku muna godiya ga dukkanin waɗanda suka kira da ma waɗanda suka neme mu ba su same mu ba yanzu kuma ga labaran duniya a takaice. rundunar sojan isra'ila ta yi ruwan bama-bamai a wuraren mayakan hezbollah da ke yankunan kudancin birnin beirut a yau talata harin ya zo ne sa'o'i kaɗan gabanin ganawar da aka shirya yi tsakanin firaministan isra'ila benjamin netanyahu da manyan ministocin gwamnati kan ko za a amince da yarjejeniyar tsagaita wuta don dakatar da faɗan da aka shafe sama da shekara guda ana yi birtaniya na ci gaba da kasancewa cikin shirin kota kwana bayan da mahaukaciyar guguwa ta biyu ta afkawa kasar a ƙarshen makon da ya gabata lamarin da ya sanadin mutuwar mutum akalla biyu tare da kawo cikas ga zirga-zirgar kan titina da kuma jiragen ƙasa. kasar switzerland na kokarin ganin ta dakatar da kwararowar bakin hauri daga kasashen babbar abokiyar hudar kasuwanci ta tarayyar turai a daidai lokacin da karuwa ayyukan yi da tsarin kasuwancin kasar bi karba haraji kalilan ke mai da batun karuwar jama'a al'amari mai matukar muhimmanci amma kuma da sarkakiya To masu sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe da misalin karfe shida kenan agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi biyar na safe kenan agogon Ghana za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin kada ku manta za ku iya ke sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata a shafinmu na hausa.com ko kuma sashin hausa.com kazalika muna nan a shafinmu na x da instagram da facebook da ma youtube yanzu kan a madadin muhammad hafiz baballe da na gabatarwa da fiona nandudu da ta haɗa mana shirin sai injiniya mu ne ni mahmud lalo nake cewa mu kwana lafiya